fondation hirondel niger sashen hausa studio kalangu ke magana gunguma maɗantani ke ɗauke da ragamar shirin ga kanun labarun a ranar juma'a aka kammala babban taron gamayyar al'ummomi bisa ga zaman lafiya tsaro da zamantakewa a birnin agadez za ku ji jimillar raskonar da shugaban ƙasa muhammad bazum ya yi watan julhaj wata ne mai cike da mahimmanci da kuma bautawa ga ibada a cikin shirin za ku ji bayanin mashawarci ga batun islamiyya a shafin rahoton musamman na shirin maraicen yau shugabar kungiyar mai kula da zaman wato batutuwa na shari'a za ta mana bayani kan laihin da ake kan yanar gizo doka da aka yi wa gyara a majalisar dokoki da amincewar da aka mata. Masu sauraro barkamu da yau litinin hudu ga watan Yuni 2022 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. Bandanci dauke da makami, sarandin makamai da na kwaya tonar zinari su ne batutuwan da aka tattauna a kansu a yayin babban taro na tsakanin al'ummomi bisa ga zaman lafiya tsaro da kyaukyawar zamantakewa da aka shirya ranakun talatin ga watan Yuni zuwa ɗaya ga watan Yuli a birnin Agades. Bari mu saurari fasarar bayanin jimilla da shugaban jamhuriya Muhammad Bazum ya yi. Ɗaya daga cikin maudu'in shine safarar makamai. Na tabbata ba za a ciwo kan matsalar yau ko gobe ba, amma za mu tabbatar da ƙarfafawa wajen samar da bayanan sirri. Sannan kuma mun tattauna a kan safarar miyagun ƙwayoyi. Ina son matsakaimi muna dogaro ne ga ku ganin matasa da suke shiga cikin safarar a waye da su. Mun yi maganar haƙar ma'adinai wanda ba shakka akwai kasawar gwamnati wajen yaƙi ta da wannan aikin don wasu ƙasashe suka mamaye shi maimakon ƙasa da 'yan ƙasa su amfana. Sannan da ƙarshe za mu tattauna akan 'yan fashin hanya za mu ba da umarni domin wannan al'amari a ciwo kansa. Amma haka zai yi ne a cikin jagoranci na gari. A ƙasar Nijar mahajjata 5,700 na hajin bana aka samu aka isar da su ƙasa mai tsarki ta Saudiya. zuwa ranar uku ga watan Yuli wato mutum dubu hudu da goma sha biyu suka ta jirgin wato eh, wanda ke zuwa kowane lokaci sannan kuma saba'in biyar ta jirgin kai tsaye wato dubu kenan da tasa'in da biyar a rawaitar shafin yanar gizon hukumar koho dukkan mutanen dubu bakwai da ɗari da tasa'in da hudu da aka rubuta sun samu wato visa ɗinsu zuwa yau wai mahaushata dubu biyu da tamanin da bakwai ke jiran a isar da su ƙasa mai tsarki a faɗar majiyar guda. A cikin wanga watan Zulhaj ne musulmi ke sallatar sallar layya wata mai cike da mahimmanci da kuma bautawa a cikinsa ne mahajata ke hawan arafat a birnin makka wa'anda ba su samu kira ba ana shawartar su da su yi azumi abokin aikinmu karimu hasumi guruza ya naɗo mana bayanin dr bubakar saidu ture ga fasarar bayanin nasa Kwanaki goma na farkon watan Zulhaji ana son mutum ya yi azumi ranar tara ga wata. Sannan kuma abin da aka yi umarni shine tsayuwar ranar arfa ga waɗanda suka yi aikin hajji. Ga waɗanda suke Nijar da waɗansu wurare ranar Juma'a ya kamata su yi azumi. Abin da Annabi Rahama ya ce idan mutum ya yi azumi ranar tsayuwar arfa za a karkare masa zunubansa na shekara biyu, shekara da ta wuce da kuma shekara mai zuwa. Don haka ne yake da matuƙar muhimmanci azumin wannan rana kuma ba azumi kaɗai ba an ce wannan wata yana da falala daga ɗaya zuwa goma ga wata duka abin da mutum ya yi na alkhairai Allah zai linka masa linkin ba linkin don haka ake son musulmai su yawaita ayyuka na alkhairai. Domin sassauta amfani da ice don gasa naman layya, matasa masu fafutukar kare mahalli na shawarta bin tsarin da ake ce tabaski ekolo yau shekara biyar ke ga. Komi ke dalilin ba da wannan shawari, Sani Ayuba ɗaya daga waɗanda suka fi sa'anta tsarin ya mara hidatu sumana fayyacin abin da ake nihi da tabaski ekolo. Da Judela Tabaski. Ranar a Nijar babbar rana ce, amma kuma rana ce da ake ɓannata itatuwa wajen gashin layya. A wani bincike da ofishin ministan muhalli ya yi ya nuna cewa birni ya mai kadai kusan ton hamsin na itatuwa ne ake konewa. a ranar salar layya Kwatankwacin wajen uwayen itatuwa du 25. Ba za mu ci gaba da wannan kasancewa muna cikin Sahel. Muna da matsala da ke da nasaba da karancin itatuwa. Kenan yana da mahimmanci mu kaddamar da wannan tsari da ke karfafa wa al'umma su rage kone itatuwa su rungume wasu fasahohi na zamani musamman gawayi da dai sauransu. Taken wannan shekara shine rago ɗaya shuka ice ɗaya domin rage gibin yawan itatuwan da ake konewa wajen gashin layya zai taimaka wajen farfaɗo da ƙasa ta fannin yanayi. Sallar layya a ƙasar Nijar an tanada sallatarta a ranar tara ga watan Yuli a sanarwar majalisar addinin musulunci ta niger a ranar juma'a da ta shuɗe ana ta gadan-gadan ga shirye-shiryen a ɗauka misali kasuwar bisashe ta tawa masu sai da raguna na ta sayar da dabbobi habibu garba ya naɗo mana bayanin wakilin kasuwar bisashe ta tawa haruna abdu inda ya ce farashin kin dabba ana samun dabba yanzu jika saba'in jika ɗari tamanin ɗari da hamsin ɗari biyu ɗari uku ma ran nan ma an sai da su ɗa uku miliyan guda an kasashe su da shika ɗari biyu wadda mutum za ka sani ka sai abinka dallayya banci da ita har yau kuma firikin ƙananan raguna akwai na talatin arba'in hamsin mutane su a zakwa sai da har ma mai masu a turuwa nan ga asali sai musu bisa a da ita nan duk an ka sai musu bisa an ka tare ita duk wanda aka loda rago in babba na ma jika bakwai aka duka ta yi dan nan zuwa yami jika biyar duk a duka raguna lalle su a turuwa nan ga sai raguna dan ko yanzu ma akwai wadansu raguna ma a garin ga sunan ɗabi ya mai masu a su horarsuwa bisa ga kaddamar da tsaron kafofin labaru da studio kalangu ya shirya a makon da ya shuɗe a garin zandar zuwa ga 'yan jarida goma sha biyar da shugabannin kafofin labaru a bukanan hulɗa a ranar juma'a ɗaya ga watan yuni ya kammala rafika tahir da ta halarci ba da horon ta naɗo mana ra'ayin wasu mahalartan ga bayanin da suka yi. Mun samu ƙarin ilimi bisa kan wasu maudu'ai da suka shafi tsaro da ya kamata mu sa cikin ƙa'idodin tafiyar da aikinmu. Zai ba mu daman gyara aikinmu kuma da kare abokan aikinmu da kayan aikinmu a radiyon karkara na scott Za mu samun canji a nan gaba. Kan mu hita neman rahoto sai mun tabbata an ɗauki duka matakan da suka dace. Wannan horo ya sa na san abubuwa da yawa. Na amfana da abubuwa da ke da mahimmanci. Balle mu da muke cikin yanki da akwai rashin tsaro a gundumar mu ta bankilare zan yada abin da na koya ga sauran abokanina a da idan muna so mu haɗa rahoto muna tafiya ne ba tare da mun sanar da magabatan mu ba amma yanzu na koyi haka matakan tsaro a cikin wannan horon ne na koya muna godiya ga studio kalangu Mutunta 'yancin hoto da sirranta rayuwa wannan ne ma'udin taron karawa juna ilimi da zauren 'yan jarida ya shirya a ƙarshen mako a birnin Doso tare da haɗin gwiwar Furojen FSPE. Gurin dai shine fifita 'yancin ɗan adam ta hanyar kafofin labaru wato da mun samu ƙwarewa. Jauhin yame dosotawa da zandar ne horon ya shafa tsawon watanni goma sha takwas haruna ibrahim shugaban hukumar zauren 'yan jarida ya ƙara wa wakiliyar munana hadiza hassan bayani a kai Tun lokacin zuwan sabbin fasahohin sadarwa take dokar ɗaukar hoto da sirin rayuwar mutane sun karu sosai a cikin mu. Haka kuma 'yan jarida da suke kwararru ne a bangaren bada labaru su ma suna fama da matsalar ƙarfafa ƙarfin ɗan jarida domin ba shi damar kaucewa wuce gona da iri ba da dama ga yin bayani ga al'umma da masu amfani da shafukan sada zumunta 'yanci batun 'yancin hoto da kuma kare sirin rayuwar mutane. fata mu ta hanyar shirya labaru 'yan jarida su rika samu suna girmama batun 'yancin hoto da kuma sirin rayuwar mutane kuma waɗannan 'yan jarida suna taimakawa ƙasa ya kamata su samu kayayyakin aiki da suka dace ta fuskar ba da labaru domin ci gaban ƙasa za mu ci gaba da aiki a wannan fanni da ci gaba da kare 'yancin aikin jarida da 'yancin faɗin albarkacin baki ƙasa Babban taron ya ɗau matakin ɗage dukkan takunkumin tattalin arziki da na zuba jari da daga bakin ranar yau, amma ya rike takunkumin da aka garkamama wasu mutane da kuma soke kasar mali daga kungiyar sadiyawo ecowas har zuwa girkin tafarkin demokradiyya a cikin kasar haka dai jean-claude cosi bru shugaban kwamitin kungiyar da ke barin gado ya fada wani mataki kuma da taron ya ɗauka shine yarda da jadawalin da burkina faso ta ambata na watanni 24 kamin ta mayar da wato ikon hannun farar hula wato a ranar 1 ga watan yuni 2022 ne wannan zai wakana magabatan na afirka ta yamma sun komo wato sun kuma zaɓi sabon shugaban kungiyar na cdao ecowas shine umaru siseko ambalo shugaban ƙasar guinea biso. Tun ranar 23 ga watan Yuni na shekara 1894 ne kwamitin ƙasa da ƙasa na wasannin Olympia CEO ke sallatar wannan ranar tamkar ranar olamfiya ta hanyar kwamiti-kwamiti na olamfiyar ƙasashe a bana a ƙasar Nijar ranar Asabar biyu ga watan Yuli ne kwamiti na ƙasa ya sallace wannan rana a nan yame Yusuf Badar babban sakatarin kwasni ya ma Karimu Asumi Guruza bayani kamar haka. Euh, bisa take mun rike motsawa rikewa da koyo a yau da safe mun gayyaci kungiyar nakasassu mun kalli wasan torbol mun karu da abubuwan da bamu sani ba na wasanni mun kalli kuma wasan kallon kafa ta nakasassu kuma muna wani foro bisa taken siyasar eh, neman kudin wasannin motsa jiki a karkashin jagorancin tsofon mai bada shawara na firaminista minister malam gero dukan kungiyoyin mun gayyace su a yau da safe kuma yawanci sun zo saura kuma sun aiko wakilai wannan siyasar neman kuɗin wasannin motsa jiki ta fara siyasa ce da ofishin minista ya aiwatarwa kuma batu da muke ƙoƙarin kammalawa ɗan daidaitawa ne muke yi a nan. Ranar 21 ga watan Yuni Majalisar Dokoki ta ƙasar Nijar ta amincewa furojen doka mai kawo gyara bisa hukumtarwar laihi kan yanar gizo a ƙasar Nijar. Komi aka kawo kamar gyara domin samun bayani Ali Tajisir Ahmed ya firanta da Madam Goje Maimuna Gazibo ga zubin firar tasu. bisa waɗanne ayoyi ne na dokar yanar gizo aka kawo canje-canje. Canje-canjen sabon dokar musamman ma aya ta 29 bisa laifin bata suna da aya ta 30 da ke shafar zage-zage ta yanar gizo, aya ta 33 da ke shafan kalamin wariya, kabilanci, kyamar baƙi, kuma ƙarin hukunci a aya ta 33 da aka shirya cikin tsarin hukunci dokar yanar gizo. Wane tunani ne ko kuma burin wannan canji? Idan kuka diba a da akwai wani kudiri na shekara ta dubu biyu da goma da ke shafar laifi ta hanyar kafofin labaru. Game da kudiri na laifi na kafofin labaru, idan kuka aikata laifuffuka, laifin bata suna ko zagi, juji yana iya tuguma ku, amma ba ya iya rike ku cikin gidan kaso. Abu guda da ke yiwuwa, ana iya yanke muku hukunci na biyan tara mai yawa, tare da amincewa da doka ta yanzu ta yanar gizo. A shekara ta dubu biyu da goma goma sha tara. Akwai ɓata suna iri biyu, akwai da ake iya yi bisa kafofin gargajiya, bisa gare su ba a iya zuwa kaso. Da kuma na doka ta shekara dubu biyu da goma sha tara da ke cewa kuna iya zuwa kaso har zuwa shekara uku da kuma biyan tara. Kenan bisa laifi guda bisa tanadin da ta kunsa kuna iya zuwa kaso ko kuma ba za ku je kaso ba. Idan misali tanadin studio kalangu ko muryar sahel idan tanadin ne haka ko da kun zagi wani ba za ku je kaso ba amma idan kuka ɗauki zagin guda kuka je kamar saman wazaf ana cewa bisa laifi guda ne za ku je kaso kenan kun ga akwai saɓani da masu shirya doka ya kamata su daidaita kuma bisa wannan tsari ne a shekara ta 2022 aka kawo wasu gyare-gyare waɗanne muhimman abubuwa ne aka canza. Gyaran farko ya shafi laifin ɓata suna. Yanzu idan kuka aikata laifin ɓata suna ba za ku je kaso ko kaɗan. Alhali a cikin tsohuwar doka kuna iya zuwa kaso na tsawon wata uku zuwa shekara uku da kuma biyan tara na miliyon guda zuwa miliyon biyar. Yanzu idan aka tuhume ku da ɓata suna ba za ku je kaso ba amma za ku biyan tara ta miliyon biyu zuwa miliyon goma. Kenan an ruɓanya ta fiye kuma hukuncin zaman kaso an soke. sake shi game da zagin kuma duk abu guda ne sauraro karshen labarin kenan a madadin duk wanda suka dafa shirin ya kai gare ku ni na kudan badan da arlit malaman mamu ke muku sallama ai sauraro